Lantana Muhammadu malaman makaranta ce da ta shafe shekaru goma sha hudu cikin ba da karatu a bangaren firamare gaban rashin halartar mata sosai cikin tafiyar da iko a Bengu karamar hukumar ta. Lantana ta ɗauki niyyar shiga siyasa. Cikin wannan ma'aikatar ba ni ga ganin mata saboda haka ina fatan zama abun koyi ga saura. Su ma mata suna da wuri a cikin ma'aikatun yankunan su. Tun san da na je aje takardu akwai wanda suka ce mini hammi ne ne zan yi. Anya a matsayina na mace ina iya kula da ma'aikata kuma da iyalina. Eh, Ta zama shugabar karamar hukumar bayan zaɓukan ƙananan hukumomi na watan Disamban shekara ta 2020. Lantana Muhammadu na riƙe da matsayinta na uwar iyali kuma magajin garin karamar hukumar ta da goyon bayan mijinta Sale Umaru. To ai dama ta riga ta saba mallamin makaranta ce tun ka yi aure da sai da mun ka yi yarjejeniya da ita mun ka ta ce ba za na hana mata aiki mun ce na yarda idan in samu ci gaba ban dawa in ce ba haka nan ne babu matsala tun gida da wajen aikin ta ni dai waje na ba taɓa bani matsala ni ta taɓa ta matsala ba su biyu ne ke zama ta sun samu fahimtar juna babu matsala da ɗiyanta da wanda ba na ta ba da tana nan da ba ta nan kan Allah ta riga ta hannu Ta wani bangare dukkan matan Bengu suna alfahari da ganin wannan mata da ke jagorantar ƙaramar hukumar karkara kuma fatan su yana da yawa daga wajen wannan babbar jami'a. Mun samu mayar mace lantana. Muna fatan abin da mazaje ba su yi lantana ta yi mana shi. Don muna fatan yau ya mace ta tausaya mace ya uwarta. Muna fatan za ta nemo mana incin kanmu mu mata. Ta nemo mana proje kala-kala na mata. A nata bangare lantana Muhammadu na da burin kawo tata gudunmawa ga ci gaban yankinta musamman ma game da kyautatuwar jin daɗin mata. Ina mai alfahari saboda a yau na san da a cikin tarihin Bengu ni ce mace ta farko magajiyar gari wannan ɗai ma ya ishe ni kuma zan ci gaba da ayyukan da magajin gari da ya sabka ya fara ta bangaren da ilimi musamman bangaren mata ina so in kirkira musu ƙungiyoyi don su samu abin yi. pour les femmes. A yau magajin gari ta karamar hukumar karkara ta Bengu cikin jihar Gaya Lantana Muhammadu ta ce a shirye take wajen tattauna da kuma karɓar ra'ayoyin al'umma domin ci gaban komin ɗinta. Studio you. y